Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Aliyu Mustapha da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Talata 21 ga watan Maris na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji rahoto a kan ziyarar shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Faransa Claude Bartelon zuwa jamhuriyar Nijar. Za kuma ku ji bayanin wani masanin harkokin tattalin arziki a Najeriya akan magance hauhawar farashin kayayyaki a ƙasar. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku akan ta yaya kuke gani za a iya ƙayyade farashin kayayyaki a Najeriya ganin yadda Naira ke ƙara samun ƙarfi a ƙasar. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Nijar, amma duk sai bayan labaran duniya. To jama'a barkanku da wuni. Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce watanni uku bayan da aka rattaba hannu a kan yarjejeniyar saura harkokin siyasar jamhuriyar demokuraɗiyyar Congo har yanzu an kasa aiwatar da yarjejeniya ɗin abinda kuma yake ƙara janyo zaman ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali. Daraktan ofishin wakilcin majalisar da ke a can Congo Mamman Sidiku ya ce muddin aka ci gaba da zama a cikin irin wannan hali ba za a yanke tsammanin barkewar tashin tashina ba wani rahoton da majalisar ta ɗinkin duniya ta sako ke nuna cewa hatta yankunan da a can da ake morewa zaman lafiya yanzu sun fara fuskantar rigingimu kamar yankin tangayinka inda suka soma fuskantar tashin hankali da ke da alaka da bambancin jinsi da kuma yankunan kasai da lumami inda aka gwabza tsakanin mayakan 'yan banga da soja har aka yi asarar rayukan mutane fararen hula sun fi metan. yanzu haka kuma akwai mutanen kasar ta kwango kimanin miliyan biyu da dubu ɗari biyu da aka tilasta a barin gidajensu Birtaniya ta yi koyi da Amurka ita ma yanzu ta ce za ta fara hanawa matafiya jiragen sama na wasu kasashen larabawa shida daukar kwamfutocinsu na tafi da gidansa wato laptop kenan da turanci da sauran na'urorin sadarwa masu amfani da lantarki suna shiga da su inda suke zama a cikin jiragen Wannan sabuwar dokar ta Ingila ta haramta ɗaukar duk wata na'ura mai amfani da lantarki da girman ta ya wuce santimita goma sha shida da faɗin santimita tara da digo uku da kuma zarfin santimita ɗaya da rabi. Ƙasashe shida da wannan abin ya shafa su ne Turkiyya, Lebanon, Jordan, Misra, Tunisia da Saudi Arabia. Tun farko a yau Talata ne ma'aikatar tabbatar da tsaron abubuwan sufuri ta Amurka ta fara fitowa da makamanciyar wata sabuwar doka da ta haramtawa matafiya daga kasashen larabawa goma ɗaukar irin waɗannan na'urorin masu amfani da wutar lantarki tare da shiga da su cikin jiragen sama. hukumar ta ce ba ta ɗauki wannan matakin a sanin wato sanadin wata barazana ba ne sai dai saboda wasu bayanan da ta samu da ke nuna yadda ƙungiyoyin ta'addanci na duniya ke daɗa ƙarfafa ƙoƙarinsu na kai farmaki akan jiragen saman fasinja na farar hula to kuna jin labaran daga sashen wasu murya amurka a washington dc shugaban majalisar zartaswa na kungiyar tarayyar turai donald tusk ya ce a ranar 29 ga watan afrilu allah ya kai mu kusoshin kungiyar wacce yanzu kasashe 27 kawai suka rage a cikinta suke fata su zauna da wakilan gwamnatin burtaniya a maganta game da ficewar ita burtaniya din daga kungiyar sanarwar tas tana zuwa ne kwana ɗaya bayan da ita kanta ingila ta bada sanarwar cewa za ta fara aiwatar da matakan ficewarta daga cikin kungiyar daga ran 29 ga watan na maris kuma da zaran burtaniya ta so mu ɗauka wannan matakin ƙa'idoji sun tanadi cewa ɓangarorin biyu suna da wa'adi daga yanzu har zuwa watan maris na shekarar 2019 su kammala duk yarjejeniyar tsinke hulɗar da ke tsakanin tasu a bala ne dai mutane na burtaniya suka jefa ƙuri'ar amincewa da fitar da ƙasar tasu daga ƙungiyar tarayyar turan bayan da burtaniya ta share fiye da shekaru 40 tana cikin ƙungiyar Daga cikin sabbin ministocin da aka nada a ƙasar Somalia har da wani sabon minista mai kula da bala'in fari makamancin wanda ƙasar ke fuskanta a yanzu wanda kuma ya jefa mutanen ƙasar kamar miliyan shida a cikin mawuyacin hali. Haka kuma a karon farko a tarihin Somalia an nada mata da yawa akan mukamin ministoci ciki har da Maryam Kasim Ahmed wacce ita ce aka baiwa aikin kula da al'amarin farin. A yau ne Firayim Ministan Somaliya Hassan Alakairi ya bayyana sunayen ministocin nasa su 66. Gwamnatin Amurka ta ce sakataren ta na harkokin wajen Rex Tillerson ba zai halarci babban taron koli na kungiyar tsaron turai ta NATO ba, wanda za a iya cikin watan Afrilu nan mai zuwa a birnin Brussels. kamfanin dalilancin labarun reuters ne ke cewa kin halarta wannan taron na neto shi zai sa tillerson din ya rasa damar haduwa da wakilan kasashen duniya 28 wanda kawayen amurka ne tilasan da zai gujewa zuwa taron na neto ne domin ya samu damar halartar taron da shugaba donald trump zai yi da shugaban kasar china xi jinping a florida tun a cikin watan janairu shugaba trump ya nuna cewa ya rena kungiyar ta neto lokacin da ya bayyana ta a matsayin kungiyar da aka daina yayinta duk da cewa mataimakinsa mike pence a wata hira da manema labarai a watan jiya ya bayyana cikakken goyon bayansa gare ta labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Faransa, Claude batalon ya gudanar da ziyara aiki a jamhuriyar Nijar, inda ya tattauna da hukumomin ƙasar kafin ya ziyarci sansanin sojan Faransa a yau Talata. Ya kuma je zauren Majalisar Dokokin Ƙasar inda ya yi wa 'yan majalisar jawabi. Wakilin murya Amurka a Yamai, Sulaiman Barma ya aiko mana da ƙarin bayani. ziyarar ta claude batalon wacce ke gudana a wani lokacin da wa'adin shugabancin da yake yi wa majalisar dokokin faransa ke shirin kammala ya bayyana ta a matsayin ta kara karfafa hulɗa tsakanin faransa da jamhuriyar niger ta hanyar majalisun ƙasashen biyu wanda a cewarsa halin da ake ciki a yau ya zama wajibi gare su su kara ba da haɗin kai a yakin da suka ƙaddamar da ta'addanci saboda haka ne ma ya isa a sansanin sojan faransa da ke nishar domin kara musu ƙwarin gwiwa.

kwarin gwiwa game da yadda za mu sake hulɗa yadda ci gaban hulɗanmu zai kasance mu da kanmu za mu tattaɓo abun da zai kawo maslaha da zai kawo eh, ci gaba game da batun tsaro a yankin sahara rashin adalcin shugabanni na daga cikin abubuwan da aka yi amanar suna haifar da tashe-tashen hankula a kasashen afirka saboda haka ya gargaɗi shugabanni su guji fifita wasu 'yan ƙasa akan sauran takwarorinsu shawarar da ɗan majalisar dokoki muhammad shitu ya yaba da ita wajen wannan magana ce ai wadda kowa babu adawa babu majority kowa ya yarda al'amari na arzikin ƙasa na duke ƙasa ya zamanto an raba shi daidai da daida kai ya zamanto an yi kishin dankali manya su danne yara ka gane ko kakane gwamnatin yanzu za ta kirawo manyan ƙasashe wanda suke da hanyoyi magana bisa harka uranium su zamana tsakanin su tantamuna a gani wace hanya ya kamata a bi don ya zama dan Nijar ya san abin da ake A ci gaban jawabinsa shugaban majalisar dokokin kasar Faransa ya jaddada cewa ba abin da za a ci nasarar ginawa a yau a wannan duniya muddin ba a saka nafiyar Afirka cikin tafiyar da shi ba. Saboda haka dan majalisar dokokin kasa Sa'idu Amma ke cewa in babu afirka babu turai ho ka gaya mini abin da turai ka sa rufawa iranium mai ma da wasu abubuwa ina suke samun su afirka ne kenan dole su ba afirka eh, girmanta kuma afirka ne ya kamata ta ba kanta girma kamin wadancan su ba ta girma yau suna ganin shin da kowa da kowa ya zuro ma nijar idanu su za su zo su dauki hannuwansu su runguma dole ne su ma za su zo su san da sani a ce a dama muna da mu yan uwanku ne muna tare da ku maganar tattalin arziki da bunƙasa ayyukan ci gaban karkara da batun yancin mata da yara ƙanana na daga cikin abubuwan da Claude Batelor ya tunatar da 'yan majalisar dokokin niger cewa wani bangare ne na nauyin da ya rataya a wuyan 'yan majalisa yara matasa da mata da yadda ci gaban su zai kasance dole ne za mu yi magana kuma ko da akwai wasu jawabai da za mu yi a rubuce mu ba su saboda ci gaban mata da yara matasa kasar faransa na da hannu dumu-dumu a harkokin ruwan sha a jamhuriyar nijar ta hanyar wani kamfanin ta violia mai hannun jari a kamfanin sen mai sayar da ruwan sha a wannan kasa saboda haka shugaban majalisar dokokin kasar claude batalor ya ziyarci wannan kamfani a yayin wannan rangadi na tsawon kwanaki uku sile mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger Madalla a gaida mu Muni Barma yanzu kuma bari mu koma Najeriya mu duba batun tattalin arziki. A Najeriya dai a yanzu haka babu wata hukuma da ke ƙayyada farashin kayayyaki, amma matakin da babban bankin ƙasar ya ɗauka matakai ya ɗore ana sa ran sauka farashin kayayyaki a kasuwannin ƙasar. To shin wani mataki ya kamata gwamnati ta ɗauka wajen hana hauhawar farashin kayayyaki? Tambayar da wakilin sashen Hausa Hassan Maina kaina ya yi wa masanin tattalin arziki Yushewa Aliyu kenan ga amsar da ya basa. Babban abin da babban banki ya yi shine eh, duk da bayanan da babban banki ya samar na cewa an samu ingantuwa na wato Federal Reserve na Amerika, da kuma ci gaba da aka samu na hakan mai da kuma sauran policy da babban banki ya ɗauko. To gwamnati ko babban banki dole ne ya buɗe wundojin da yake buɗewa ma 'yan kasuwan canji da kuma waɗanda aka same su sababbin eh, waɗanda za a ba su dama su sai dalar nan su sai da ita dole ne ya sa ido duk motsin da aka samu a cikin kasuwa babban ya maza ya shigo kamar yadda alkawari tunda za a ban naira ta makanta daraja. To idan muka duba kuma an tashin hawan farashin kayayyaki yanzu dai a Najeriya ba bamu da hukumar kula da kai da farashi ta price control menene kuma abin da ya kamata shi ma ce an yi kuma an tabbata a kansa domin gujewa hawan farashin kayayyaki. To, hauhawan farashi dole ne gwamnati ta zo ta duba ainihin abubuwan da 'yan Najeriya su tafi amfani da shi wanda kuma yake hauhawan farashi sosai musamman kayayyakin abinci wanda ya shafi talakawa da yawa. Musamman abubuwan da sai an samar da kuɗaɗe wajen shigo da su domin tattalin arzikin ya dogara ne da abubuwan da ake yi daga ƙasan da kuma abubuwan da ake daga wajen ƙasan. Haka kuma farashin man fetur wanda ake siya a cikin ƙasan wanda an ta'allakin cewa farashin man fetur ya taimaka ma hawan farashi to dole ne a samo yanayin da za a rage farashin man fetur wanda yake wannan an rage shi lalle zai taimaka ma farashi a kasuwanni don zai sauke abubuwan da ake sarrafansu daga wannan wuri zuwa wannan wuri domin talaka su amfana. Malam Yushawa Aliyu kenan a wata hira da suka yi da Hassan Maina kai na birnin tarayya Abuja. Yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan ta yaya kuke gani za a iya ƙayyade farashin kayayyaki ganin yadda naira ke ƙara samun ƙarfi a ƙasar. Amma kafin mu buɗe layukan mu ku shakata da wannan. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai kun saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun samu kira na farko daga yobe salamu alaikum da muke magana daga yobe kuna magana da tela abubakar daga abubakar daga taraba state bani local government to abubakar muna jan ka tela ne ba abubakar ba abto ah, tela abubakar muna jan ka na jima ya kai shekara walla ina neman layin suna sai yau Allah ya sa na samu saduwa da ku kuma ina roƙon Allah Allah ya ƙara ƙarfa wannan gidan rediyon Allah sarki ah. ama ama yawwa kuma a gaskiya ni ina roƙon yan kasuwannin Najeriya manya-manya da nana mm. su ji tsoron Allah amana ne Allah ya ba su dokin da Allah ya ba su don Allah su ji tsoron Allah su kyautata ni'iman da Allah ya ba su kar su manta wannan Allah zai tambaye su a ranar tashin alkiyama mm. su kyautata abin da Allah ya ba su domin talaka ya samu sauki su tallafa wa shugaban ƙasanmu wanda Allah ya ba mu ci mai neman zaman lafiya da neman ci gaban ƙasanmu shine to malam tel abubakar mun gode da wannan ra'ayi naka yanzu kuma bari mu je kaduna Hello da wa muke magana daga Kaduna? Eh kuna magana da Nasir Muhammad wanda ke riga ta Kaduna Najeriya. To Malam Nasir muna jan ka. Eh to don tabbatar da sauƙi a eh, hauhau. Muna jan ka Malam Nasiru. Ina mai shawaran cewa da farko dai su ɗan kasuwa. Eh. Gwamnati dole ne ta hada hannu su fahimci junansu. gwamnati dole ne ta zo ta tabbatar da cewa duk abin da zai shigo ko ko za a noma shi ya kasance ya zo da sauki ta wajen ba da ainihin kayan noman hmm. kuma tabbatar da in an so a kasuwa ne ya tabbatar da an so shi a cikin farashi wanda jama'a ba za su wanda su yan kasuwan ba za su sa dogon buri a kansu sannan su kuma yan kasuwa su tabbatar da tsoron Allah kada su dinga sa farashin abubuwa domin na kasar su da mabukata kasance ba a tafe su ba dinga kuke amma karfin abin yana kan gwamnati muna fata gwamnati za ta ga wannan abin ke faɗi domin lalle a ɗauki matakan da suke To Malam Nasiru Muhammad mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Hadeja. Da wa muke magana? Alhaji Ahmadu Keya. Abto Alhaji Ahmadu Keya daga Hadeja muna jinka. Gaskiya 'yan kasuwa ya kamata da ji Allah. saboda ah. abubuwan da suke dora dala dala ba ta yi ba ka ji ana cewa dala ta hau yau in ka sayo abu naira ashirin gobe ka koma ya kada ce an kara ma naira goma a gaskiya imani ya rage a cikin yan kasuwa hmm. ya kamata yan kasuwa na namu su ji tsoron Allah su tausaya mana su rika sassautowa da wani abu wani abu ba gwamnati ke sawa ba su yan kasuwan ne a zuciyarsu wallahi zuciyarsu wannan ba sa tsoron Allah sosai ya kamata su tuna cewa dukiyar da Allah ya ba su suna iya ciyar da ita ta hanyar Allah kuma suna iya ciyar da ita ta hanyar taimakawa amma mutum ya je da nairarsa ɗari biyu ko ɗari uku ya rasa abin da zai sa ya kawo gida ka duba kwanan shinkafa yanzu abin da muke sayan sa naira ɗari biyu da hamsin zuwa ɗari uku yan watannin da suka wuce a yanzu sai ka sa ɗari bakwai da hamsin kawo shinkafa yar gida To Alhaji Ahmadu kenan daga Hadija mun ji ra'ayinka yanzu kuma bari mu je ganye Adamawa kenan. Salamu alaikum da wa muke magana daga Adamawa. To ga dukkan alamun layin malami ko malama daga garin ganye a Adamawa ya goce, amma yanzu mun samu wani kiran daga Bauchi. Assalamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana. Kuna magana da Shatima Lanze. To Shatima muna jan ka. Muna dai addu'a kuma muna kira masu masu sai da masu kayan kasuwan nan da su ji tsoron Allah mm. da su rage kayan masarufi saboda wani abin da yake faruwa daga wurin su ne. Dan me yasa ka ce haka? Na? Me yasa ka ce haka? yawwa saboda kullum idan ka je sayan kaya sai a ce ma dala ta tashi yau wannan da na je sayan kaya sai a ce dala ya tashi to kaga wannan ba adalci ba ne yawwa idan kaya ya karu su kara to shatima kenan daga bauchi mun gode yanzu kuma bari mu je jigawa salamu alaikum wa alaikum salamu da wa muke magana kuna magana da Yusha'u Idris a Okura daga Kaura Lokacin Jamma daga Asiya. to Mallam yusha muna jan ka. Wato matsalolin da ke faruwa ba a Najeriya gaba ɗaya ma. Mm. Wato tsadar kayayyakin nan da ake fama da shi 'yan kasuwa ne ba wasu ba ne. Mm. Gwamnati ita tana iya ƙoƙarinta. Don har da Allah abin da ake yi a yanzu. Eh. kaya ne za ka saye shi yau naira goma gobe in ka koma abin da za a sayar ma da shi naira ashirin to kaga nan kaga ai ba daidai ba ne malam yusha'u kenan daga jigawa yanzu kuma bari mu je kaduna assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Da wa muke magana? Madan Dauda barka da dare sunana Alhaji Musa Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. Alhaji Musa kana lafiya? To alhamdulillah Maryam Dauda to gaskiya al'amari matsaloli ne guda biyu ni mm. kuma zan tsora gwamnati dukkan su guda biyun nan. saboda madan dauda idan muka dauka na farko gwamnatin tarayyar ta kara wannan kudin man fetur yana ɗaya daga cikin abin da ya kawo kashi hamsin da biyar daga cikin hauhawar farashin kaya kuma na biyunsu idan muka dauka gwamnatin tarayyar nan ita ta dakatar da komai duk abin da ka sani ba za a shigo da shi ba hmm. gwamnatin tarayya tana da kuɗin za ta kafa aminanta wadda ta san ba su ce jama'a ba a rika kawo kayan nan ana sayarwa da mutane da sauki me zai hana gwamnati ba ce wannan abubuwan ba ita ce ta kawo wannan matsalolin don haka in dai tana so ta karya dole dole ne ta kawo matsalolin da za a kawo abin da za a kare shi kansu wannan matsala ta maganar tsadar farashin kashi a samu sauki a Najeriya hmm. na wara aiki da fatan za a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode ina gaishe da kowa da kowa a ma'aika abokan aiki To Alhaji Musa Garo mun gode da ra'ayinka kuma a nan muka kawo ƙarshen ɗaukar wayoyin sai kuma gobe idan Allah kai mu za mu sake baku wata damar. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'anan yana cewa karfe 4 da minti 51 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. Za mu soma labarin wasanninmu na ranar yau da jamhuriyar Nijar inda aka soma wasanni daban-daban na 'yan makaranta a jihar Agadez wadda ke karɓar bakuncin karo na tara a wannan shekara. Ko ministan da ke kula da bunƙasa karatun boko a matakin kwaleji Sani Abdurrahman shine ya jagoranci bikin kaddamar da waɗannan wasanni a can jihar ta Agadez tare da halartar gwamnan jihar ta Agadez da ke tare da mukarrabansa. Haka zalika za a gudanar da wasanni daban-daban a birnin na agadas da suka hada da wasan kokowar gargajiya da wasannin kwallon hannu na handball da volleyball da guje-guje da wasannin motsa jiki gymnastic da wasan kwallon kafa maza da mata 'yan makaranta ne da yanzu haka na dukkan kasar suka haɗe a can garin agadas domin halartar waɗannan wasannin duka dai a jamhuriyar nijar idan muka leƙa a jihar doso an gudanar da wasannin tankaɗe da rairaya na fitar da ƙungiyoyin da za su wakilci jihar a wasannin kwallon kafa na kofin kasa ko mu ce kofin national inda aka kafsa tsakanin club din dandi football club na garin gaya a wasan karshe da takwaransa na arewa football club na garin dogon doce club din na dandi fc na gaya ne nasara da ci ɗaya da nema gaban takwaransa na arewa na garin dogon doce duka dai a wasannin kwallon kafa yanzu haka za a kafsa a sassa daban-daban na duniya a matakin neman cancantar shiga wasannin kwallon kafa na ko kofin duniya na kasar rasha na shekara ta da goma sha takwas idan allahu ya kai mu sai dai kasar ingila yanzu haka tana da 'yan wasa guda biyu da ke dauke da rauni da suka hada da michel antonio da phil jones waɗanda dukkansu suka ji ciyo a yau talata dinnan a birnin manchester a lokacin da kungiyar ta ingila ke atisaye a nasa bangare gani infantino shugaban hukumar kwallon kafa ta duniya fifa a ranar juma'a da ta gabata ne furcin cewa maganar kawowar agajin sha'anin bidiyo a bangaren wasannin kwallon kafa yana ɗaya daga cikin abubuwan da suka sama gaba a wasannin kwallon kafa na duniya na shekara takwas na kasar rasha ya ce wannan ko ya biyo bayan jaraba da aka yi a wasan kofin duniya da ya gabata a ƙasar brazil da kuma wasannin kulob-kulob na duniya da ya wakana a watan desamba da ya gabata sai dai ya ce wannan ba zai yi nasara ba sai an samu amincewar kungiyar ifab shi dai gani amfantino ya yi wannan firinci ne a birnin london a lokacin da aka gudanar da taron majalisi na international board da ake ce ma ifab wanda ke kula da dokokin tsara wasannin kwallon kafa na duniya idan muka dawo a nahiyar afirka yanzu haka dan kasar faransa nan patrice carteron ya shiga daga cikin mutane guda biyar da ake zaton za su horar da kungiyar kwallon kwallon kafa ta kasar ghana daga cikinsu akwai fred knapp sai fabrizio ravanelli da 'yan ghana guda biyu razak wanda ya kasance shaharar dan wasan kwallon ƙafa nahiyar afirka a shekara ta 1978 da yanzu kuma sai sharhin muryar amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin amurka Rex Tillerson ya fara ziyararsa ta farko a Asiya a matsayinsa na sakataren harkokin wajen Amurka inda ya fara yada zango a birnin Tokyo. A lokacin ziyarar ya ta cewar dangantakar tsakanin Amurka da Japan ita ce ginshikin tabbatar da daidaito a arewa maso gabashin nahiyar Asiya da yankin Pacific. Japan da Amurka suna da hudda ta tattalin arziki a cewar sakatare Tillerson ya kuma kara da cewa za mu ci gaba da yin aiki tare domin tabbatar da adalci ga kasashen biyu. za mu yi aiki da japan akan manufofin yankunanmu da ma na duniya baki daya ciki har da karfafa ayyukan tsaro karkashin kawancin amurka da japan da kuma karfafa dokokin kare teku da kuma zurfafa hulɗan aiki a tsakanin ƙasashe uku wato amurka da japan da kuma koriya ta kudu a musamman idan aka yi la'akari da barazana da koriya ta arewa ke haifarwa da kuma aiwatar da shirinta na mallakar makamin nukiliya da masu linzami ba bisa doka ba an gina wannan da daɗin zumuncin amurka da japan ne akan zaman lafiya da ci gaba da kuma walwalar faɗan albarkacin baki a yankin pacific sakatare tilasin ya ce muddin harkar tsaro zai huskanci kalubale amurka za ta karfafa rawar da ya kamata ta taka kuma muna marhabin da gudunmuwar japan da irin rawa da take takawa a wannan kawance amurka tana tabbatar da kashi biyar na yarjejeniyar aiki tare da tsaron tsibirin sankaku tsakanin amurka da japan da aka kulla a shekarar 1960 ya ce ba za su yarda da duk wani yunkuri na kawo tsaiko ga gwamnatin japan a kan tsibirin na senkaku ba faɗaɗa hudun ƙasashe uku da suka hada da amurka da japan da kuma koriya ta kudu yana ci gaba da zama muhimmi wanda zai ba ƙasashen ukun daman ɗaukar matakai akan manyan matsaloli da ke addaban yankin da ma duniya baki ɗaya kana su yi aiki tukuru wurin daƙile barazana da koriya ta arewa ke yi a cewar sakatare tillerson amurka tana da niyyar ci gaba da shirya ayyuka game da aiwatar da matsayar kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya mai lambobi 2270 da kuma 2231 wanda ya ɗora babban takunkumi mafi tsanani a kan koriya ta arewa da ya haramta mata gudanar da shirinta na makaman nukiliya da makamai masu linzami koriya ta kudu ko kuma rock a takaice da amurka duk sun himmantu cikin shekaru 20 wurin tabbatar da ci gaban yankin tekun koriya da bunƙasar tattalin arziki a wannan yankin in ji sakatare tillerson ya ce tare da yin la'akari da hakan amurka na kira ga koriya ta arewa da ta cewa ayyukan shirin mallakar makaman nukiliya da na masu linzami himmantuwar da amurka ta yi wajen kare japan da sauran ƙawayenta ta fuskar samar da cikakken tsaro daga dakarunmu abu ne da ba shakka a cikinsa in ji tillerson Sharhin murya Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Madalla yanzu kuma ga Aliyu Mustapha ya dawo da labarai amma a takaici. a takaice mara majalisar ɗinkin duniya ta ce watanni uku bayan da aka rattaba hannu a kan yarjejeniya a sauya siyasar jamhuriyar demokuraɗiyyar congo har yanzu an kasa aiwatar da ita abinda kuma ka ce yana ƙara jimin zaman ɗarɗar da rashin kwanciyar hankali daraktan ofishin wakilcin majalisar da ke can kwangon mamman sidiku ne ke cewa muddin aka ci gaba da zama irin wannan hali to ba za a yanki tsamanin barkewa tashin tashina ba yanzu haka ma an ce wasu wurare da a can da ake morewa zaman lafiya sun fara samun tashin hankali kamar tangayinka da kasai da kuma lumami a kuma akwai mutane kamar miliyan biyu da dubu ɗari biyu da aka tilasta suka bar gidajensu Birtaniya ta yi koyi da Amurka ta ce ita ma yanzu za ta hana matafiya jiragen sama na wasu kasashen laraba shidda daukar kwamfutoci da na tafi da gidanka wato laptop da kuma sauran na'urorin sadarwa da ke amfani da lantarki suna shiga da su cikin jirgin. Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma gobe in Allah kai mu za ku ji abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. A madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya taya na gabatar da shirin da Miss Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni da injiniyan Mr. Jim Harmon. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.